Masu ruwa da tsaki a harkar ma'adinai sun gudanar da taro a nan Jos don duba hanyoyin inganta harkar ma'adinai da rage dogaro da man fetur da samar da ayyukan yi wa matasa. Taron wanda shine karo na uku da aka gudanar a cibiyar horar da ayyukan ma'adinai da sauran albarkatun ƙasa ya tattaro kan masana kan harkar ma'adinai da dama daga sassa daban-daban na Najeriya. Daraktan cibiyar Umar Sa'idu Bamali ya shaida mun cewa manufar taron shine su bankaɗo dabarun inganta harkar ma'adinai. Manufan wannan taro shine mu ƙara nuna ma jama'a ingancin aikin ma'adanai da kuma shi kanshi sana'a ne amma fa sai ka tsaya ka koye shi ba karatu ne ma kawai ba saboda wanda ma ba su karatun ba za su iya nuna maka inda ma'adanai yake kuma suna sarrafa shi amma ba ta hanyar da ya dace ba to shi sa muka ƙara jawo hankalin gwamnati da sauran jama'a da mu kanmu ma muna so kowane lokaci mu ƙara faɗaƙar da mu abin da muka sani waɗanne alfanu ne kake ga al'umma za su amfana daga ma'adinai na ɗaya in ka duba shi kan shi ilimi jari ne na biyu in ka yi san yadda ma'adanan za ka sarrafa su yadda mutane za su amfani da shi kamar barin ba da misali akwai kayan kawa da ake amfani da shi akwai kayan da ake yin fenti kamar farin ƙasa wanda yake in ka tafi wajen alƙaliri bai kai rabin kafa ba za ka haƙa ƙasa ma kawai ɗan niƙa shi za a yi gari za ka iya yin fenti da shi. Daraktan cibiyar horar da ayyukan ma'adinai da ke nan Jos kenan Umar Sa'idu Bamali. Injiniya Filimon Daren ƙwararre ne a harkar ma'adinai ya shaida mun cewa kamata ya yi gwamnati ta samar da na'urorin gudanar da bincike da sarrafa ma'adinan da ke dankare a cikin ƙasa don bunƙasa tattalin arziki. Ai ma'adina kamar na Najeriya muna da hamsin har fiye da haka. Kowane local government Najeriya nan tana da ma'adinai. wanda za a samu revenue mu manta da ma da na gefen mai musamman na amfani da plateau set a tan a ta gefen sura da kake san in muna eh, fada abu a turanci cewa eh, binway middle trough kya samu led na ya shi da kamar taburma ne za a yi shi za a har a za a manta da cewa muna da mai mai a kasan nan sai kawo revenue a cikin government plateau state da kanta federal government kanta za samu employment kuma ga youth na suna tafiya suna shan gosulo mene amfani shi ba za ka wani cikin mining sector ba sai su samu aikin yi ana biya mutane suna samu aikin yi kin gane ko mu muna so mu yi wannan aikin a sa kuɗi a kawo mashina da za aiki ba wannan yafi karfin yin hannu da hannu su mu kawo mashina da za aiki Shugaban kwamitin ma'adinai a Majalisar Wakilan Najeriya Sama'ila Suleiman ya ce, Majalisar na ƙoƙarin tabbatar da masu harkar ma'adinai sun bi ƙa'ida da sharuɗa don amfanar al'umma. Ɗaya daga cikin abubuwan da ke cikin kasafin shekara ta 2016 shine yadda za a maida wanda ake kallon cewa suna haƙa ba bisa ƙa'ida ba su zama sun dawo kan tsari. bisa ka'ida saboda ba za ka iya hana su yi ba sun riga sun ginu a kai sun mai da shi shine hanyar cin abincinsu to ba a lokacin da aka ce an fara formalizing nasu sun zama na gaske to gwamnati za ta samu ƙididdiga za ta kuma ba su dokoki na abubuwan da sai an yi to in aka yi haka insha Allahu wa'anda ake haƙa a wurarensu za a ga cewa irin abin da ake ce ma corporate social responsibility an tsaya a kai kuma su ma sun samu gajiyan abin da ake haka saboda haka matsalan ba doka ne ba matsala wurin jaddada dokan ne da tabbatar da cewa an bi abin bisa ka'ida masana dai na da yakinin cewa mai da hankali wajen harkar ma'adinai da kau da kai da dogaro wa man fetur zai ƙara bunƙasa tattalin arziki da samar da ayyukan yi wa ɗimbin matasan da ke gararan ba a titunan najeriya zainab babaji muryar amurka daga jos a najeriya